a daren jiya laraba bamabamai da aka ɗibiya su a kan mashina a garin azare cikin jihar bauchi sun yi sanadiyar mutuwar mutane takwas akalla a yayin da wasu suka sami raunuka suna kwance a asibitin gwamnatin tarayya da ke garin azare inda ake jinyar su ga dai wasu mazauna garin azaren da bayani a zantawa na da su ta wayar tarho wallahi wani karfe tara da rabi suka je da roba roba mashin a nan bakin tashawar da da za a fita na tashar garin azari. a nan gurin kawai suka sa bom din inda dai ba wanda ya ga gurin lokacin da zai tashi amma dai roba roban ga ma a wurin yana ce dan mutanen ma da suke gaya maka wurin mutum takwas sun mutu za ka san kai mutum takwas wanda suka Wannan junction din sai hanyar yayi Kano sai yayi wani headquarter sai yayi Volcano Road sai kuma zai cikin gari. na ranar ba nan dai na bakin tasha na garin azari. a nan wurin ba tashi an ga waɗanda suka saka bom ɗin ne ko kuma dai yaya abu yake har yanzu ne muke maka maganar nan babu wani wanda zai ce ma ya ga waɗanda suka saka sai dai mutane sun sa ana ta duba ana ta bincika dan an daɗe ma kafin sojoji su zo gurin su jami'an tsaron eh. sojoji an daɗe kafin ba su zo gurin kamar kai ka ga gawawakin mutane eh, sun kai kusan mutum hudu aka fita da su aka tafi da su daga baya kuma asibiti wasu suka rasu hudu a gaban mu aka fita aka fasa a mota aka tafi da su sauran kuma an ɗauka an tafi da su yanayin garin azare ke ganin dai cewar wannan magana da muke da kai wajen karfe goma sha ɗaya na dare. eh ga shi dai gari dai shiru kowa da yake an tsoro ta wasu sun yi gida wasu sun mutane dai ana dan ana dan taimakawa inda aka abu da ana mutane suka jinjima su ga mashin din su ga gurin abin da ya faru akwai dai dan murnar haka a cikin garin kaɗan amma garin da ya dan yi saboda yanayin tsaro ka shirya. Ah, eh, na shirya. to. me ke faruwa a garin azare a yau ne tsanin karfe 9 da rabi zuwa karfe karfe 9 da rabi na dare me ya faru sai kawai ana zaune aka kara ta tashi kuma sanadiyar haka akwai jama'a da wanda ya zuba wasu ke jin da jiya da dare jama'a da suka rasa rayuwarsu a daidai ina ne wani abu ya faru shine kofar shiga ta sha rayuka da dama wanda yanzu mun tantance yawan ba sai dai in Allah kai mu gobe da safe za a san nawa ne kuma su waye su wanda Allah musu ita ma hukumar 'yan sandan jihar bauchi ta aiko mana da rubutaccen bayani mai dauke da sanya hannun kakakinta dsp haruna muhammad inda ta tabbatar da afkuwar lamarin sai dai ta ce mutane biyan ne suka rasa rayukansu kana an fara binciken afkuwar lamarin a yayin da kuma ba su kai ga kama kowa ba abdulwahab muhammad mura amurka daga bauchi a nigeria.